to ita yanzu wannan yarinya ta san zamu je wurin nan ko ta tashi ta ta wani tafi wani wannan Hello. Hello Ruki, gashi na zo gidan kwance ba kenan kina ina? Wallahi ka ganna a gidan kawan nan tawa Indo. kawai kin san toke banda abin kin san zamu je wannan taron yau kuma gashi an riga an fara ko ki tashi ki tafi wani gidan wata kawa sana ma nufi na kawai daga nan da wai sai mu wuce ai to yanzu dai ni ina gaban gidanku yake so ai a ina ga kawai ka ƙara so sai mu wuce ta nan zai fi kawai shikenan barin ƙara so kawai wanda ne ta sa mutum ya ƙara yin nake ke na fai dama na sa wani salon san kane yana ƙara yin Wai dama baka zo baka sa na fito nan? To in bai muke haka ba ba yanzu wannan mun 30 na jiran ki baki fito ba amma kin ga da yake daga tadidi ne wani ce na zo ba gashi kin fito ba na aiki ni ma. A wai ni ma sai ka aikin nan? To ba kuke ba kuma dole Wallahi bai ka. Kawai kin zo gidan mutane kin wani zo mu tafi ana can fara taro ma ki to ba ga ba ai. ba ne mota kullun ke tuka. A wai ka iya mota ne dama? To motar ruwan gwamma yake tuka musu. Ba dai mota ba ce? To in ga miki a ya tantana ta tuka a cikin gona. thank you yanzu ta tashi ko eh, to samun giya mutum a wai giya ma sai na sama ke ne ki ki gani mana saboda ni in concentrate akan hanya ke ki ringa samun giya mu je mu je Vamos a da shi ka da da ne kau ni kamara kawuna ne la ilaha shine fa wanda nake baka labarin nan wai mana kuma inna lillahi kuma mota inna ilaihi raji'un ki tafi mota ko na bata miki rai anan ruki dan tsaki ji shiga ruki doki kita ni bashi shiga ki ya Allah ka yabo dan Allah ka yakuri wallahi gwanin ina kare wata dukiyar ka ne da ka siya mata nake kare mata mm, yayi kyau ya kai din ma waye eh abokin ta ne ni mm, ya sunan ka sunan Ma'azu Muhammad Ma'azu Ma'azu Ma'azu eh zakti kyau nagode ya kuri to dan Allah ka gura nagode nagode wannan takardun ka ne go ina can ina fafutukan nema ma aiki na dawo gida kuma ka zo ni zaka yi rashin dan Allah ka ya shiga wannan gida wallahi a garin garin ka daga ninka a layin nan wallahi sai na sa an daure ka ya ban nan gurin dan Allah ka ya yanzu ka fita daga layin nan na gaya ma fa dan Allah ka aka ga garin garin garin Allah ka gida Wait, yo. Now who talks? say we lack mana? Capital know they